a kimanin kilomita 100 arewacin yamme karamar hukumar da'ira ta ballai yara ta shahara game da albarkatun noma nasiru bubakar ɗan asalin wannan gari mai shekaru 32 na rayuwa ne da amfanin albarkar lambunsa sana'ar da yake tsawon shekara har ma cikin rani domin kaucewa zuwa yawon diga ina sa ɗatta makka ina sa attarugu ina sa tumati fresh ina sa aubergine to lalle dole mu yi aiki ga damana don aiki na ranin nan kawai bai isa mutum dole kai aikin damana ka samu abin da ka tsira da kanka ina da shago na kamiya ina sayar kamiya dole mutum samu wurin da shika buɗe in tashi tun wajen kare shidda haka na swahe zan zakwa aiki kare tara dun na gama sai in ta in buɗa in ni buɗa abin da ni samu shi ce na sai komo garje kuma yanzu in yi aiki Sana'ar tasa na ba shi damar ɗaukar ɗawainiyar matansa biyu da 'ya'yansa hudu. Ganin matsalolin da yake fuskanta ga aikin lambun nasa akwai musamman sayan iruruwa da zaɓin nasu. Wani lokaci in ka ta sayan iri sai a ce ma zai yi na ɗari, ashe bai yi na ɗari. Sai ga rani, sai ka sa shi ga ɗari, sai shi ƙi, sai ɗarin ya birkito, sai shi wani biya shi ka zakwa ƙarin ya rage, sai shi lalace mutum shi haka. Wajen iri kai muna ga samun matsala. Wannan sai dan gwamnatin lokaci lokaci a kamuna. Nasiru na aiki da wasu mata matasa da ke taimaka mashi kamar Abdullahi Jibbo da ke cewar ya gamsu da aikin da yake koda yana sa ran aiki don kansa da kansa nan zuwa gaba. wallahi nasiru wallahi aikin nasiru sai godiya ina jin daɗi sosai babu wani damuwa yanzu ne nake ban ruwa ga gargen mu ga baki daya idan ya tafiya ne nake ban ruwa ga gargen sa idan ma yana nan daidai wannan lokaci yana barmin ni nake ban ruwa babu wata matsala saboda duka wani muradi ya taso min idan na faɗa masa yana biya min babban fatan nasiru shine ganin matasan garin su sun dukufa ga yin aiki tukur domin bunƙasar da ƙaramar hukumar su.